A zaman kotun wadda ya wakana ta kafa sadarwa ta zamani wato zim alkalan kotun sun soke jimlar ƙuri'u dubu ɗari da sittin da biyar da ɗari shida da sittin da uku daga cikin adadin ƙuri'un da gwamna Abba Kabir Yusuf ya samu a zaɓen ranar goma sha takwas ga watan Maris ɗin da ya gabata. Dalili kuwa in ji kotun waɗancan ƙuri'u an gano cewa na bogi ne, a don haka sai kotun ta ba da umarni ga hukumar zaben Najeriya da mika takardar shaidar cin zaɓe ga Alhaji Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC saboda shi ke da ƙuri'u mafiya rinjaye. Barista MA Lawan wanda ya jagoranci lauyoyin da suka kare jam'iyyar APC a gaban kotun yayin shari'ar na cewa. Kamar yadda dama muka yi ta bayani tun farko tun sanda muka shigar da ƙaran nan. Mun shigo da ballot papers wanda kotu ta duba su daga farko har ƙarshe dubu ɗari da sittin da biyar da wani abu kuma ta yadda cewar ballot papers ne wa'anda cusansa aka yi ba su cancanta ba kuma kotu ta soke su ta cire su daga cikin ƙuri'un da aka kaɗawa shi wanda muka yi ƙara su nnpp da kuma wanda aka yi declaring as gwamna sannan kuma kotu da ta cire sai ta ga bayan ta cire nasiru yusuf gawuna ɗan takarar apc wanda muke wakilta shi ne zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano sai dai barista bashir yusuf muhammad tijin wuzirci ɗaya daga cikin lauyoyin da suka wakilci jam'iyyar nnpp da gwamna abba kabir yusuf a gaban kotun ya ce hukunci ne wanda yake cike da ban mamaki wanda bai kamata a ce an yi haka ba to amma akwai kotuna na gaba da muna tabbatarwa da idan an mun je gabansu za su warware duk wannan surkwallon da aka yi wanda bai kamata yi ba kuma za mu yi shawara da su a clients namu ki za mu ɗaukaka ƙara hukunci ne wanda bai kamata ma a ce tribunal ɗin ta yi shi ba a ƙa'idar shari'a ba da za ka yi ka zo ka ce wai da kotu ce da kanta ta duba takarda da aka gabatar a gabanta ba tare da an kirawo shaidu ba. To abin mamaki ne. Shi ma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci dangane da wannan sakamakon hukuncin zaɓe. Abin da za a ce game da shari'ar zaɓe a Kano shine a san cewar akwai apil kuma daga nan har a yi apil gwamnan Kano shine Abba Kabir Yusuf. Don haka kada 'yan NNPP si bakin cikin da ya wuce kima su kuma 'yan APC kada si farin cikin da ya wuce kima. Sannan babban darasin da za a ɗauka ciki shine lallai 'yan siyasa su waye da karanta dokoki su musu kyakkyawar fahimta su dinka bin su sau da kafa wannan zai ba su sauki a harkar zabe da kuma shari'ar zaɓe ɗin. yanzu haka dai birni da kewayen kano na cikin kulawar tsauraran matakan tsaro a daidai lokacin da magoya bayan waɗanda suka yi nasara a kotun ke ci gaba da murnar nasarar shari'a mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria